Afisawa Sura ta biyu Ku kuma ya rayar da ku sa'ad da kuke matattu ta wurin laifofinku da zunubanku, waɗanda da kuke a ciki, kuna biyewa al'amarin duniyar nan, kuna bin sarkin masu iko a sararin sama, wato iskar nan da take zuga zuciyar kangararru a yanzu. Dukkanmu da mun zauna a cikinsu, muna biyewa sha'awoyin halin mutuntaka. muna aikata abin da jiki da zuciya suke buri, hamma ga dabi'a wajibi ne fushin Allah ya bayyana a kanmu, kamar sauran 'yan Adam. Amma Allah da yake mai yalwar jin kai ne, saboda matsananciyar ƙaunar da yake yi mana, ko a sa'ad da muke matattu ma ta wurin laifofinmu, sai ya rayar da mu tare da almasihu, ta wurin alheri an cece ku. A cikin almasihu Yesu kuma ya tashe mu tare. har ya ba mu wurin zama tare a samaniya. Allah ya yi wannan kuwa domin a zamani mai zuwa ya bayyana yalwar alherinsa marar misaltuwa ta wajen nuna mana alheri ta wurin almasihu Yesu. Domin ta wurin alheri ne aka cece ku saboda ban gaskiya. wannan kuwa ba ƙoƙarin kanku ba ne, baiwa ce ta Allah, ba kuwa saboda aikin lada ba, kada wani ya yi fariya. Ai, mu aikinsa ne. an sake halittar mu a cikin almasihu Yesu musamman don mu yi kyawawan ayyuka waɗanda Allah ya tanadar mana tun da fari mu yi. Saboda haka ku tuna da ku al'ummai ne bisa ga ɗabi'a, ga waɗanda ake kira masu kaciyan nan kuwa sukan kira ku marasa kaciya. Ga shi kuwa kaciyan nan ta jiki ce wadda ake yi da hannu. Ku kuma tuna a lokacin nan a rabe kuke da almasihu. bare ne ga jama'ar Isra'ila, baƙi ne ga alkawaran nan da Allah ya yi, marasa bege, marasa Allah kuma a duniya. Amma a yanzu a cikin almasihu, ku da da kuke can nesa, an kawo ku kusa ta wurin jinin almasihu, domin almasihu shine salamarmu, shi wanda ya mai da Yahuda da al'ummai ɗaya, wata ya rushe katangan nan da ta raba su a kan gaba. har ya soke shari'ar nan mai umarni da dokoki ta wurin ba da jikinsa, domin ta gare shi ya halici sabon mutum guda daga mutanen nan biyu, ta haka ya kawo salama, ya kuma sulhunta su duka biyu ga Allah, su zama jiki ɗaya ta wurin giciye, ta haka ya kashe gabar, ya kuwa zo ya yi maku albishirin salama, ku da kuke nesa, ya kuma yi wa waɗanda suke kusa. domin ta gare shi ne mu biyu muka sami isagun uba ta hanyar ruhu guda wato ashe ku ba baƙi ba ne kuma ko kuwa bare ai ku abokan yanci ne na tsarkaka iyalin Allah kuma waɗanda aka gina bisa tushen manzanni da annabawa almasihu Yesu kansa kuwa shine mafificin dutsen ginin dukan wanda aka haɗa tsarin ginin a cikinsa yana kuma tashi ya zama haikali tsatsarka na Ubangiji, a cikinsa ne ku kuma aka gina ku, ku zama mazaunin Allah ta wurin Ruhu.